Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba ga ilhikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai wucewa. karshe dai Majalisar Dattawa da Wakilan Najeriya na neman haɗin kai don kammala batun kasafin kuɗin da shugaba Buhari ya sake mayarwa majalisar don gyare-gyare. Sanata dan Danjuma Goje shine shugaban kwamitin kasafin kuɗi na Majalisar Dattawa. A daina zargin wane da wane a haɗa kai gyare-gyaren da mai girman shugaban ƙasa ya ce a masa, a masa gyare-gyaren a mayar masa wannan kasafin kuɗi ya sa hannu a fara aiki wa jama'a. Rundunar sojan Najeriya ta ce 'yan Boko Haram da ke arcewa daga maɓoyarsu a Borno na binne na a gonaki da aka ta shawarci mutane su riƙa kappa-kappa. Ministan tsaron Faransa Mr. jeans ya gana da shugaba Buhari, inda shugaba Buhari ya ce za a kafa wata runduna domin kula da ruwan Gini don yaƙi da barayin fetur. Filimon na sansanin gudun hijira na Kucigoro Abuja ya ce rashin magani na sanadiyar mutuwar mutanensu. Sun kai goma sha bakwai wanda muka rasa rayukansu a nan. Kaga yanayin da muka same kanmu a ciki ko abincin ma ba isasshen abinci ne mutane suke samu ba. Ƙungiyar kwadagon Najeriya NLC na neman ƙarin mafi ƙarancin albashi naira dubu hamsin da shida daga naira dubu sha takwas. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. From Washington, the voice of Haka fa, to yanzu za mu shiga zaurenmu na tattaunawa. Nasiru zai ci gaba da jagorantar tattaunawa kan miyagun nan da kan bullo daga bakin daji su farma mutane daga loto zuwa loto a arewa maso yammacin Najeriya musamman ma jihar Zamfara. Yau Nasiru zai dora ne daga inda yake komawa ga awal. Wato kana nufin awal kamar akwai inda waɗannan masu babura in sun gama harin nan suke zuwa su taru kenan ah, su ƙara wato su ƙara sabon shiri saboda kai farmaki wani waje ƙwarai da gaske domin ai kaga yanzu barin baka misali da matsalar boko haram yanzu na sojoji yanzu za ka ga suna ta kame kaman irin kayayyakin da yan boko haram suke amfani da su kamar motoci masu silike zuwa irin motocin hilos hilos zuwa manyan baburan nan suna tara duk mashinan da suka kama za ka ga sun dora shi a kafar sadarwa kuma sun kone su to kaga irin waɗannan yanzu tunda an samar da yanzu runduna ta yaƙi waɗanda ake kiranta operation sharar daji wanda wannan operation sharar daji din ana ganin wata runduna ce da aka kafa mai karfi wanda za ta taimaka wanda ina tsammani akwai 'yan sanda akwai sojoji akwai 'yan kato da gora akwai 'yan civil defense a cikin wannan abun to kaga ya kamata su ma su fitar da wani tsari yadda za su dinga tantance dukkanin wani da yake ma'amala da mashin ko da mota musamman bakon idanu da maɗan gari ya zama sun yi wani tsari da zai taimaki kansu domin tantance wannan abin domin waɗannan ɗin su suke shigowa su sha mai su fita su koma to kaga kenan wannan ina ganin akwai wannan matsalar a ciki duk da nasiru kai ba jami'in tsaro ba ne amma ba gurguje kafin na yi ma tambayar da na so na ma kan lamuran siyasar nan ah, don na gaɗa ka so ka ce wani abu ah, in dai har akwai inda mutanen nan suke taruwa shin ba buƙatar irin jiragen nan masu saukar angulu ko kuma jiragen yaƙi dinnan su ringa shawagi wajen su san inda mutanen nan suke da a san inda za a yi maganin su wato akwai bukatar yin haka kuma su musamman ma su gwamnoni nan jihohi da wannan rashin tsaro ya addaba su ya kamata a ce suna da wani kwamiti na musamman na wucin gadi wanda zai tunkaru wannan matsala ta wannan kashe-kashe da sace-sacen shanu da dabbobi na makiyaya da kuma sauran mutane ma da ake kashewa kan hanya wato su waɗannan mutane shi yasa nake gaya kullum nake ta ƙara gaya maka akwai buƙatar gwamnati ta samu cikakken bayanan sirri na tsaro na waɗannan jihohi saboda idan babu wannan bayanan sirri na tsaro na waɗannan yanki inda wannan addabar ah, rashin tsaro ya wannan rashin tsaro ya addaba ba yanda za a yi a kai ƙarshen wannan al'amari saboda mun gani a bayan da muka tunkari rikicin boko haram kusan an yi shekara da shekaru kusan shekara shida ana ta cewa gwamnati ta hito ta ce kaza mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza amma cikin ikon allah kamar yadda shi sabon shugaban kasa muhammadu buhari yake ta faɗi a cikin wajen kamfe kamfe na shi na neman takarar shugaban kasa ya ce shi tsohon soja ne in ya hau ya san yadda zai zai kawo karshen wannan rikici na boko haram yadda ya addabi a maso gabas kuma muna ganin sakamako akalla waɗanda suke musamman jihohin adamawa yobe da borno za su gaya maka waɗanda suke kwana da in mangarba ta yi za su ta daji su hau ice su kwana amma a wannan lokacin sun koma gidajensu suna kwana suna harkokinsu na rayuwa na kasuwanci da sauransu tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya wato ita wannan matsala da ta addabi a musamman jihar zamfara da jihar katsina ba wani bangare na jihar katsina na kashe-kashen wa'annan mutane da sace-sacen shanu da tumakai da awaki da sauransu muna buƙatar su waɗannan jami'an tsaro da ke waɗannan yanki mu su ba su duk tallafin da ya kamata duk tallafin da ya kamata su ba su su kuma jami'an tsaron da ke waɗannan yanki su fito su gaya masu matsalolinsu da suke ganin cewa su ne suke hana su su yi abin da ya kamata yawwa to nasiru idan aka zo tun da kaka maganar gwamnoni ni abin da nake gani tun dawa demokuraɗiyyar nan 1999 zuwa yanzu kusan in banda ban sani ba ko zan yawancin jihohin nan na arewa maso yamma eh, mutane ne iri ɗaya suke mulkin wannan yankin wasu sun faro daga pdp ne daga baya suka koma apc eh, in ka duba kamar eh, zan ce dai watakila musamman ya yi kakakin majalisa ta wakilai a kuma ƙarƙashin jam'iyyar ta pdp da kuma aka zo aka sami juyin juya hali ya juya ya koma ita wannan jam'iyyar da take mulki ta apc ta yanzu mm. Eh. to ai ina jin haka ma abun yake a sokoto ma kusan kusan haka ne sokoto haka zamfara ma a sokoto haka kebi haka amma kebi da zamfara da sokoto wato farkon wannan demokradiyya da muka dawo kusan 1999 kusan waɗannan suna a jam'iyyun adawa ne daga baya ne suka zo suka juye musamman sokoto da zamfara suka zo suka juye suka shiga ita wannan jam'iyya ta pdp amma musamman ita kamar jihar zamfara ita ba taba zama jam'iyya mai mulki ba sai a wannan lokaci tun daga 1999 da dawo wannan mulki na demokradiyya tana a jam'iyya ce ta adawa amma a wannan lokaci ne na wannan ita wannan mulki na shugaban kasa muhammadu buhari na kuma karkashin wannan jami'a ta apc ita jihar zamfara ta samu kanta a jam'iyya mai mulki a ta kasa ko ta tsakiya hmm. to ashe sa nasiru nake cewa kamar canjin madin an duba ba wani mai tsananin yawa bane watakila dai da wasu suna jam'iyyar pdp suka fita suka koma apc waɗannan koyon wayannan suka fita wayannan sai su koma can ina ga kusan ba lalle bambancin bambancin siyasa kai kana ga zai tasiri wajen a bari kuma ana kashe talakawa ba tare da ɗaukar mataki ba wato ma nasir kana so kaɗan ja mu cikin harkar siyasa kenan wato matsalar da muke haro muke fama da ita musamman ta 'yan siyasunmu na najeriya ko kuma na yammacin afirka wato ba mu da aƙida ce mun rasa aƙida ce babu kuma musamman in ba kamar misali shi muhammadu buhari ba shi shugaban ƙasa muhammadu buhari da kuma a ce kamar arewa kudu maso yamma da daman tun fil an san su da wata aƙida duk yawancin 'yan siyasunmu abin suna yin abin ne ba don talaka ba ko kuma don wata aƙida duk abubuwan da suke guje-guje nan da suke abu ne suke yi don san kai don sa ran su suke ba wata ba wata aƙida a cikin shi saboda ai kamar in ka kalli siyasun da suka ci gaba kasashen da suka ci gaba na duniya kamar musamman ƙasar amurka akwai wato manyan jam'iyyu guda biyu da ake magana kamar republican da democrat wato ita idan ka kalli duk waɗanda suke a democrat wato mutane ne masu sauƙin al'amura masu sassautawa akan mm. al'amura kuma akan haka suka ginu duk wanda za ka ga a ce ma wannan mutum ne a damakar yake wato mutane ne masu kamar sakin talala wato suna da dan sakin al'amura na na yau da ba gurguzu amma kamar ka kalli kuma ita kuma daya jam'iyya ta republican mutane ne masu tsanantawa masu gurguzu kuma duk wanda za ka gani akan a wannan bangare jin ba za a kira su gurguzu ba don kasan gurguzu irin harkar kwamishinanci ne wato eh, mutane mutane ne masu masu matsauran eh, ra'ayi watakila sai dai a eh. kwatanta da irin kalmar nan ta conservative masu ɗan tsaurin ra'ayi mutane zan ce masu sauri mutane zan ce maka masu da tsaurin ra'ayi ba su gurguzu ba kuma duk wanda za ka gani akan wannan layi na ita wannan jam'iyyar ta republican ya gini ne akan wan akan haka kuma ba ka ganin a ce yau dan republican ne wanda ya zauna a republican ya kai wani matsayi a republican a yau ya bar jam'iyyar republican ya koma ya hwada a wannan jam'iyyar ta democrat because abu ne wanda yake kan tsari na akida kuma shi canjin akida wato abu ne ba abun wasa ba abu ne ba karamin abu ba kafin ka ce yau wane yana kan abu kaza ka canza shi ya koma kan abu kaza zai ɗauki tsawon lokaci mai tsawo lallai fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo lokacin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau da dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne masanin ilimin kimiyyar siyasa da zamantakewa Farfesa Usman Bugaji da rabar Lado Simon na majami'ar Ikwa a Kano. Ga Farfesa Bugaji. To bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah jama'a a 'yan Najeriya ina ƙara jawo hankalinmu kamar yadda manya da malamai da fastoci uh, suke ta cewa mu fahimci wannan zaman tare dukkan addinan nan da muke bi sun koya mana yadda za mu yi shi kuma dukkan addinan nan sun sa mana ƙauna ta juna tsakankaninmu saboda haka ya kamata mu san cewa ba wani abin da za mu samu na duniya ne ko na lahira ne game da ƙiyayya ko da cin zalun ko da cin zarafin wani duk wanda ka gani in dai mutum ne to Allah ya halicce shi kuma Allah yana son shi saboda haka kuma ƙa'idoji ga sunan ba sai an bayanin su ba wanda suke nuna yadda za a zauna tare saboda haka jawo hankalinmu da nike son na yi a nan wurin shine da Allah mai bi ƙa'idojin nan da aka faɗa domin mu mu samu zaman taren da zai amfani juna ba tare da wannan zaman lafiyan ba tattalin arziki ba zai haɓaka ba zaman kai ko addinin kake son kai ma ba zai yiwu ba saboda haka babu hikima a ce sai ka kawo abin da zai kawo rikici a cikin zaman tare mai yiwuwa ne wasu suna da ƙarancin fahimta waɗanda suke da ilimi ya kamata su fito gaba-gaba su ƙara bayani na yadda abubuwan nan suke daga ɓangarorin nan guda biyu kuma ina ƙara jawo hankalinmu cewa duniya baki ɗayanta ta sa mana ido mu ba kamar mu najeriya da fatan cewa za mu fahimci abubuwan da ke gabanmu kuma mu tsaya mu ga cewa mun haɗa kawunanmu mun haɓakar da tattalin arzikin ƙasanmu mun ƙara natsuwa da samun zamantakewa mai kyau tsakankaninmu yadda za mu zama misali abun kwaikwayo ga wasu ku tuna najeriya ita ce babban ƙasa a cikin afirka a wajen adadi a wajen tattalin arziki a wajen abubuwa da yawa saboda haka sauran ƙasashen afirka suna kallon mu su ga ya za mu iya sarrafa wannan zamantakewa da ke tsakaninmu idan mu muka kasa to za mu harbi sauran su ma za su kasa in mu muka yi abin kirki to za mu taimaki sauran domin za su kalle mu su ga najeriya ta abin kirki kuma su zo ma su koyi ya ake yi saboda haka muna fatan allah ya mana jagora a cikin wani al'amari kuma shugabanninmu su ɗauki girman da ya kamata su ɗauka su shiga gaba su tabbatar da cewa ba a tada hankali ba an samu zamantakewa mai kyau tsakankaninmu allah ya saka da alheri assalamu alaikum warahmatullah shi ma rabaran lado kiraye da a rungumi zaman lafiya a ci moriyar rayuwa. To, salamu alaikum ‘yan uwana ‘yan arewa. Ni ne Pastor Simon M. Lado daga ɗarika Ekuwa. Ina so in jawo hankalinmu game da mahimmanci da amfanin zaman lafiya a arewacin arewa. Zaman lafiya shi ne garkuwa shi ne abin da zai kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu musamman yankinmu na arewa. na tuna a cikin littafi mai tsarki yesu almasihu ya yi koyarwa da yawa akan zaman lafiya da kuma mahimmancin zaman lafiya a cikin littafin zabura ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya ya ce ma jama'ar isra'ila annabi dauda ya yi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar isra'ila to don haka a matsayinmu na 'yan arewa ya kamata mu zama da fatan zaman lafiyar mu arewa abubuwan da barnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake boyayye a gare mu ba yau idan muka duba inda babu zaman lafiya ibada kanta ma ba ta iya yiwuwa ibada ba ta yiwuwa ko a cikin ikkilisiya wato coci ko a cikin masallaci ko ma a waje haka sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwuwa sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwa waɗanda suke manoma aikin gona idan babu zaman lafiya ikan zama da matsala su kuma 'yan uwanmu da suke makiyaya fulani su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara za ka gansu suna ta yawo da dabobinsu a cikin gari da kan tituna to duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna dabobin su samu abinci sannan mutanen karkaran da suka je samu zaman lafiya da su so waɗannan illoli ne bayan haka mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya asibiti babu damar da likitoci za su zo su duba su su basu magunguna bayan haka idan babu zaman lafiya har yanzu za ka gani al'umma ba za su fita a sake su je su yi ibada ba zan iya tunawa lokacin da wannan taganniya ta su masu tada kayan baya suke tashi a najeriya za ka ga masallatai da coci-coci kowa baya so ya fita ije iwa allah ibada to duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya bayan haka zaman lafiya shine zai kawo bunƙasa tattalin arzikin ƙasarmu wato ina magana akan amfanin zaman lafiya zai sa mu samu jin daɗi zai sa mu yi ibada zai sa mu yi musafa da juna musulmi da kirista da wanda ma ba shi da addini to don haka ina kira ga 'yan arewa musamman shugabanninmu wa'anda Allah ya ba su amana sarakunanmu na gargajiya manya da ƙanana da su koya wa al'ummanmu na arewacin Najeriya mahimmancin zaman lafiya malaman addini na musulunci da na kiristanci su ma su koya wa mabiyansu abin da yake gaskiya na abin da littattafan nan bible da alkur'ani suka nuna mana akan zaman lafiya wannan shine zai sa kasan mu ta ci gaba shine zai sa kasan mu ta bunƙasa waɗansu ƙasashe su zo su zuba jari wasalam sunana kamar yadda na faɗa salado simon daga kano jalla guda sau bai daga dattawan arewacin najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.